alkawarin da muka Nabila wallahi na bincika aljifanansa gaba daya ban samu wannan takarda da kike magana a kai ba hakika umar yana da zurfin ciki amma zan kawo karshen zurfin cikinsa saboda idan aka ƙale sa zai masa illa nabila ta yaya za ki iya kawo karshen zurfin cikinsa ka sani so ne kaɗai maganin cutar so lallai za mu samu masa maganin wannan cutar da ta kama shi domin ku fitar da rayuwarsa da samun kwanciyar hankalin baki daya. Kin shige min rai da zuciya, kin taɓa kalbi na. Rayuwata da tunanina na baki ina ya baki. Kin saka na a damuwa, ke baki san ma ina yi ba. Ya zan yi da soyayyarki, rayuwata ta samu sauki Música ban ba ku labari ba wallahi na samu na kusa gano muku ya da umar yake mutuwar su dan Allah kuwa ce ce a makarantar nan take har yanzu ban gano hakan ba jiya soga kiris in gano sai hafifu ya zo ya lalata zancen na gaske umar shi kadai yana wani rubutu a takarda yana gani na sai sauri ya kudin takardar ya sa cikin aljihunsa na yi ƙoƙarin karɓi takardar a hannunsa ya ƙi yiwuwa sai na ci mai to ya adana min ita kin yi a banza kin yi umar mutum ne mai matukar zurfin ciki ba zai taɓa yadda ki ga wannan takardar ba amma kuma ai na san baya yin karya, yana cika alkawari lallai zai ajiye wannan takardar kuma zai bani ita to wai shin ke me dalilin da yasa kika damu da sai kin san wacce yake so din wallahi ni ma ban san dalili ba ka kawai na je na damu in santa to Allah ya sa dai ba shi ne zai juye mu ganye ba ban gane ba me kike nufi wannan shine illar su shi so baya sallama so barawo ne yakan sace ka ne lokacin da baka zato ina ga babu mamaki bakin fara kamuwa da son umar gaskiya kin iya labari kamata yake canja kwas kawai ki je ki kaga tabascope zai fi kin shige min rai da zuciya kin taban kalbi na rayuwata da tunani na na baki ina ya baki kin saka na a damuwa ke baki san ina yi ba ya zan yi da soyayyarki rayuwata ta samu sauki umar tun da na zo makarantar nan kawo yanzu ba ni da wani aboki ko amini sama da kai haka ne gaskiya ne ba shi duk shawarar da zan baka wacce za ta taimake ka ne da rayuwarka haka ne haka ne amma yanzu ka san da hakan amma kake wa shawarwari na umar ka dubi irin illar da so ta yi maka a makarantar nan yanzu kwata-kwata ka daina mai da hankali akan karatunka ka tsaya kana tunanin yarinya guda ɗaya kuma babban abin takaici ma son masa wani kake yi umar me amfanin haka akalla yanzu ka faɗi kwas uku a wannan tam ɗin na jarabawa idan result ɗinka bai yi kyau ba me za ka je ka ce wa iyayenka Bash kamuwa da cutar soyayya daidai take da kamuwar cutar coronavirus saboda tana yaƙi ne daga garkuwar jiki har sai garkuwar jikin ta fi ta ƙarfi sannan ake warkewa yanzu raina da zuciyata suna kokawa ne da tunani bege gami da shauƙin masoyiyata ban san wanda zai galaba ba akan wani amma lokaci zai raba wannan gardama ka ƙara haƙuri ba shi. saura iris lokaci ya raba kai umar zuwa ne na ma last one ko a mafarki kar ka sake tunanin zaka ƙara a ma'amula ko wata alaƙa da labila labila rayuwata ce kuma rabin jikina ce ka yanke dukkan wata alaƙa da take a tsakaninku Ɗan uwa kada ka mun mummunan zato ban taɓa kallon Nabila na yi mata magana ba ita ce take yi min magana kai za ka hana ta kula ni idan har kana da matsayin yin haka kai haka haka zai shi zai nuna min kana da daraja gami da kima a wajenta bashi kin saka na a damuwa ke baki san ma ina yi ba ya zan yi da soyayyarki rayuwa ta ta samu sauki ban eh, faɗa ba ina santa ba ta sani ina santa mana da Allah kana wasa ba ka jin magana ko kuna ɗalibai za ku yi mutane rashin kunya a makaranta me kashi ku zo mu tafi wajen principal wannan ai rashin kunya ne a makaranta za ku taki mutum ku zo mu da wajen principal kin shige min rai da zuciya kin taban kalbi na rayuwata da tunanina na baki ina ya baki kin saka na a damuwa ke baki san ma ina yi ba ya zan yi da soyayyarki ta. roll action cigaba action gaskiya kin iya labari kamata ki canza kwas na karatu ki je ki mascom sai a bushe da dariya ne roll ku tsaya ko ori ai muna da shiga sasu ku da dan sai ka ta sai su ka san ba za su yi nabila ke ke fara magana kin manta daga sallama gaggaisawa daga gaggaisawa ne action <laughs> don Allah wace ya zanyi da soyayyar ki rayuwa ta ta samu sauki bila sai ki ce har yanzu ban gano hakan ba iya sauran irin eh, eh, ban faɗa ba ina santa ba ta sani ba ina santa bayya mai sona ba ta sani ba ina santa gashi ta yada na ajoji yana gani na sai ya sauri ya kudin da ta ban faɗa ba ina son ta gashi ta da na juji na yi kokari na karanta da abin bai yiwu amma na ce kin shige min rai da zuciya kin taban kalbi na rayuwata da tunanina na baki ina yaba